أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت طاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أهي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين نعم كما تفسير كان من دي جنغرا وراكن كي كنا رمبو ونا آه، زنغو جنغرا كنا إرغو جربي وراكن كي جدو أندو إنزتا بسلامة وانا أندو كان كي قبيل أول وانا أندو yiri zambar hoda zango da way kan da saban da nasarai wani hando girbi hando oyanta agumde girbi wake da hum kuna yiri zambar yanka da waranta kindi hen da da kan man dinya lokaco kan dinda tafsiro gayi irmana gayi kada aya zango kan da waygo kindi iddanta kuna dara irgi tuno aya zango kan da kin di iya irgi kuma ma irko ma irwa fa wanda daidai irma fassara daidai ya markan go ma irma ari arimo kan ani ina yirganji irma mora ko ne allah waliyul ladzina amanu ko inga lokaci yilla kasina kanga mu'minai misai wani yilla kasina wani yilla kasina ate inga mai gana sai خاصة ولا خصوصية الذي kasa بالمؤمنين yalla ka dafa ba daga ka sune kai ko ga te mu'mini sai a daban da kai ko ga no kake kul yalla ka ko mu'mini yawan kan manki mu'mini kudin ko no wuyi ga ka sune an dunya ba fa ma'ara din go as da saban da banda ka gani al hayyul qayyum in kun gano kake ba ko asin da bananta alqayyum kan kai da hagwai dinga ta kahare bisi kuru gano ga kan da kino gano kan da zaro gano da haro zumandi gano ga zamirai ka wani kudu ga haka su ne mamo kan yirku subhanahu wa ta'ala gace ta kare kuru margantai sai mu'minai da wankan wankin mu'minai wani dino ne o aman noya to khasan a gunda kai ku gati mu'minai hinne kan mancin da warai kan mancin mumine tun gano ne wuko rusana agoga ka sinara kai ko ga te mumine sai kan amante barfoyin sai kan mancin mumine yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur in mun ga mumine ka kutubu kubayyarra kubai kubayyarra ya dinga sira ne zulumatu zulumatu jam'u zulmi ya dinga kubai fallai mana sai zulmu wala az-zulmu igo mun mutin zulmatu yadinga ila nur ka ko an nuriga ifo seno ina ko bayke ibo boya ke fatara do nay mo nay mo ke ko ke fari fo i won ke fatara ga no ke coci boya ke fari fo i won ke fatara ka ki turo ne ke fari i won ke fatara ka ki wina ne da han kan yanga kindi hala haw ga ko yanga won kan haw yanga yo gana woni kudu zulmu ke fatara kudu zulmu zulma yi igbo alsilama mumin wa yukwai na ka'ara esi A esi tori gana esi waina gana wani kul zulma ci inda kai koy na mumin ara. ila nuru ka koy annuri irkoy na annuri ci a fallan na lokaci alsilama tara ya dinga sun da saniya in kan ta sino ya dinga wasu irko ne ila nuru ka koy alsilama tara ga inda mu kike annuru barkulkin wa alsilama tara ra ago annuru ba irko ina ka zurma ce din kulura irko subhanahu wa ta'ala ne amma wallazi ne kafaru amma kafarai awliya hu tun ga ta tawutu kake wani yin likasina tawutai kake wani ba koi ifa ne gana sai a ai kudu kan iga gana majiyar kwai kan haya a yaddan da ganin kai ba ya sai igana sai ta goto ifa sai da albaga ga kan da sharto din kane yi kul kan ga gana kan a gabai ganin kai ba ya sai a yadda ga zan ba sai ma annabi yan mai ka ani ka ce bara wani to ai kul kan yi gogar kan man kiri ko da gutu a wani to annabi yan mai fa bo ai yabo kan goga annabi isa gana ya dinga gani kan annabi isa sai ta gutu bo ai yabo kan goga annabi uzair gana to mutum ne gani annabi uzair sai imani annabi isa da annabi uzair imani bai kala yi yi gana imani bai ya dinga wurin bandan ba aka kace igabai dai igabai don isi yadda bai ne kalai mu bare din wani a gani kace bora mani ta tori yankan igo ga gana tori gana ko yan tori ga bai e mani toro a yaddan da gana kai goga ta sai zama toro na ko yan iwo na gana ta shetani gano a gai da boye da ima gana ya dinga ai kul kai gana kan manki irkoi kan abai a yadda wasu babin kuna adami zukul kan yadda alfagano wala fono a yadda igoga gana igoga ti haifo igoga ti asi haifo kan irko hinno kabaran da na koyi mata yasi amma igon gogo gabai ni alfaga ni gabai in muka kini foyan kini beran di in musu yodi ni sai mata kai gace irko sai isi bar foyan da su yodi be sibu kulkin irko yi no iga beran din da asi halari mata irko sai kan nima di bore go sujudu ni se sukuto halai ma da labura amma ma yadda ifo kake ni yadda kan man ne imani imaye imanan kai don wata kan barfo sujudu ni se hai wani shirku na asalan masafin nan haram no isibur kun foyan bisa ko wani kan yirko ya dinga sunin man ta gutu amma ima ta yi sai ni gina hannun ma ka ni wa faida bora da ma tabbatar da sai lokacin da ni sai ta gutu ki do hare irgone to yukhrijunahum minan nur amma farai ta gutu an kan yi ga ganin kan man rukwai ko yi gi kano minan nuru katun annuru ga igo kace annuru bur kullu kan ka handinya ikan e da handinya no samasi a mutiyar a ta addina to za inin da ki addini ko ga kaman kyan islamu ta addina inin e ka ya hare annuru kan asabasinu inin ta ka inin e ka ara ta kundani zulmati ga yadinga cafatara ba lona ifo magogo gana igani lugo zulmati yambo bora mani magakati mani ai cuci hinda ba ko kai to matuna igani a go zulmati zulmati ko bai bo boye imani a rome bakin go ko cuci a go ko bai bo boye ba sintina ma'ana zulmul jahl wa zulmul kufr wa zulmul ma'asiya sintina ko bai kan borabo a rakibir kan go bara jahil tare ko tara yaringa bankan gobe shirkute cafariwo matakan agote matakan ato da hangin ya bai rai da kuru abun da bai rai hala a biyo nawa ga tuka hala a biyo nawa ga kan a bai rai sabbasi amma kan agoga ya foga da kan majir gwamnati jahil zama su mana bai ifo sino ina taka sabbasi asibar ka na gutar jini wa ɗin sai lalai a hudu wani wasa bai wasu yi wa agoga haifo da kan majir ko jahili bambata ba wajen ban sama kafarino ba ni ngor mun ki kafarino da masura kafarino ne yare kan sai san kufa imani nigeria a wanda kafarino ne yankan ko coci ga wadan ne sai kafari mina sai kafira ne ai mun ki kafarino ba ai mun kafira kafiro bore kan go koy toro ga ne ga lokaci kafari masiya kake ai sai ka kafari ba wanka yanga ba hausa ke ne ga mun ci kafari ne wai za ka yi ga coci zai mun ki kafari ga lokaci ba ka go ga toro kana yanga nga nga mo jahil ne wani banda mo ne wani banda mo a woƴir koye mo tara aya ka ku te ko ya yaɗi nga wosino a go ko bai bobo ra yiɗi ko subhanahu wa taala ni to ulaika ashabu nar boray we ngano kaki dan jiza ngano kaki dan jiza bar kulu kan si alsilama tara annora bo awoya haare kifar tara ko ɓaydin ra jahil tare ko ba cafat tare ko ba ir ko ko to ko ba ir ko ni ashabu narin da lokaci da ni boy boy